'yan uwana maza wannan haɗi ne na musamman na ƙarin ƙarfin gaba ƙarin kuzari da daɗewa ana jima'i ba tare da an kawo ba أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwa barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa tare da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka ta mai jalalaini tv ina kowa da kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya a yau ma kamar yadda muka saba bayani ne akan fa'ida wacce take magance saurin kawowa raunin mazakuta da rashin karfin gaba idan kana bukatar ɗaya daga cikin waɗannan to wannan fa'idar ita za ka yi ƙoƙari ka haɗa ka amfani da ita ba tare da ɓata lokaci ba abubuwa guda biyu kake bukata abu na farko shine garin kurkum wanda ake kira da turmeric powder da turanci sannan abu na biyu shine za a nemo garin karas wanda shine zai dan da wahala amma zan yi bayani yadda za amfani da ɗanyen domin ya maye sa da farko za ka samo garin turmeric garin kurkum kenan za ka samo cikin teaspoon karamin cokali kenan sannan za ka samo carrot guda ɗaya madaidaici sai ka sa a turmi ka dake shi sosai ɗanyen nasa za ka daka sosai za ka kawo tafasasshen ruwan zafi za ka zuba a kansu sai ka ɗan bar shi tsawon minti biyar idan ya minti biyar sai ka sa rariya ka tace ko ka bari ya kwanta sai ka tace iya ruwan sannan ka kawo zuma cokali guda ka zuba a kai ka juya in baka da zuma ma za ka iya sha haka za ka sha wannan haɗi minti sha biyar kafin ka je ga iyali to insha Allah in dai kana buƙatar ƙarin ƙarfi ko jinkiri wajen jima'i ko idan kayi na farko ka samu damar karawa ita zaka yi kokari ka jarabta ta sannan insha Allah a bayani na gaba mu kawo maganin basir wanda yake ɗauke sha'awa da kawo rauni bangaren mazakuta insha Allah a bayani na gaba za mu kawo saboda haka domin samun sanarwa a duk lokacin da muka aje wannan bayani kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa wannan shi zai ba ku damar samun sanarwa a duk lokacin da muka aje shi wanda yake da tambaya ko karin bayani ko gudunmawa ko shawara zai iya aje mana ta akwatin aje sakonni waɗanda suke son shiga group namu akwai link a description za su iya dubawa domin kasancewa cikin wannan group namu mai albarka sannan karamanta manta a tura zuwa yan wada abokan arziki domin su amfana baki daya mun gode wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu